takwas ga watan jumada al'ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma ke daidai da 17 ga watan biyu miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako-mako wanda nake karatun littafin alwabil sayyid min alkalim tayyib na al-imam شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ولا شيء درس ولا أشرين دبيو ما لا يكتوى وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأفعال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين bayan ya yi maganar aljanna cewa ita aljanna gida ce ta mutanen kirki sai yake cewa amman nar ita kuma wuta fa innaha darul khubthi bil aqwali wal af'al ita ce gida ta kazanta kazantar ayyuka da kazantar kazanta na maganganu ko kazanta ta ayyuka wal ma'akili ko ta abinci wal masharib ko ababan sha wa darul khabithina kuma ita ce gida ta mutanen banza قال تعالى الله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون الله تعالى ya yi hukuncin sane domin ya tantance wanda yake mutumin banza daga mutumin kirki ko ya tantance na banza da na kirki wa ya ji alal ya sanya na banza sashinsa a kan sashi fayar kuma hu jami'an ya tarkata shi gaba daya fayar ji alahu fi jahannam ya jefa shi cikin jahannama ula'ika humul khasirun waɗannan su ne hasararru taɓaɓɓu fallahu ta'ala ya jima'ul khabitha bahu ala ba'd Allah ta'ala yana tattara kazantacci sashinsa akan sashi fayar kuma hu kama yurkamu shay'ul mutarakibu ba'dahu ila ba ya tarkata shi kamar yadda ake tarkata abubuwan da abin da yake tarkace sashinsa a kan sashi sun mai ja'alu fi jahannam sannan ya jefa su cikin jahannama ma'a tare da ma'abotanta falaita har illa kabi babu wani a cikin wuta sai wanda yake kazantacce mai kazamin aiki ko mai kazamar aƙida wato bayan malam ya yi magana akan cewa dalilin shiga wuta shine a dalilin shigar aljanna ga 'yan aljanna shine atsi mutum ya zama mutumin kirki ya yi aikin da yake na kirki wannan shine yake zama sabab na shiga aljanna kamar yadda ayar da ya ambata a baya take nunawa wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidina zuwa ga wannan fa'u din fa'u taqib wacce tana zuwa لبيان أن ما sababin سبب لما ha dan bayanin cewa abin da ya gabace yake tare da ita ko a gabanta yana zama sababi ne na abin da ya gabace ta a mala yake cewa to yadda Allah ta'ala ya sanya at-tib shine sabab na shiga aljanna to haka nan al shine dalilin shiga wuta wato kasancewar mutum ya aikata aikin banza ko yana maganganu na banza ko aƙidarsa ta banza ko ya ci abin da yake haramun wanda shi ma khabith ne ko ya ci abin da yake ya sha abin yake haramun ne a rayuwarsa ko yana shan abin da yake haramun ne a rayuwarsa wannan duk asbab ne na shiga wuta saboda haka wuta sai ta zama gida ce da ta tattare kazanta kazantaccen ayyuka kazantattun maganganu da kazantattun aƙidu duka sakamakon ma'abotansu shine a tattara su a tarkata su a watsa su cikin wuta to shine kawo wannan ayar da yabi Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd kuma hu jami'an wa yaj'aluhu fi jahannam ulaika humul khasirun sai yace wala ma kana an-nasu ala thalathi tabaqat kasancewar mutane sun kasu gida uku tayyibun la yashiluhu khubthun ko wanda yake wato nagartacce ne kyakkyawa ne tsabtatacce ne babu wani kazanta tare da shi wato akwai wanda yake mai tsafta ne baya tattare da kazanta wa khabithul lati ba fihi da wanda yake kuma kazantacce ne babu wani abu mai kyau tare da shi babu wani abu mai tsafta tare da shi wa akharuna fihim khubthun wa akwai kuma wadanda a tare da su akwai kazanta akwai kuma abin da yake kyakkyawa nagartacce tsabtatacce tare da su to kasancewar mutane sun kasu gida uku akwai wanda yake gaba ɗayansa shi da aƙidarsa da ayyukansa don abu ne wanda yake mai tsabta nagartacce na kwarai akwai kuma wanda gaba ɗaya da shi da aikinsa da aƙidarsa da irin maganganunsa na banza ne sai kuma wanda yake ya haɗa wannan da wannan khalatu amalan salihan wa akara sayyi'a akwai mai kyau akwai mara kyau tare da shi mutum ne musulmi amma kuma yana aikata ayyukan da ba masu kyau ba to shi yasa sai Allah ta'ala ya tanadi gidaje guda uku a ranar lahira gida na farko shi ne ce daru tsayyibul gidan da za a sanya wanda yake a tsayyibul wanda yake tsabtatacce ne tsantsa babu wani kazanta tare da shi ita ce aljanna babu mai shigarta sai wanda yake tsabtatacce wanda aqidarsa ta zama mai tsabta ayyukansa suka zama mai tsabta halayyarsa da ɗabi'unsa ma suka zama masu tsabta wannan shine dan aljanna sai kuma yace wahiyar da abin nan sai ce, wa hatani darani yawwa sai ce wa darul khabith al da gidan da yake na kazantacce ne tsantsa wanda shi ƙazami ne tsantsa ta fuskar aƙidarsa ta fuskar ayyukansa ta fuskar mu'amalarsa maganganunsa komai nashi kazanta ce to shi ma wannan akwai gidansa to wa dara ne la tafniyan waɗannan gidajen guda biyu ba za su kare ba babu ranar wasu wanda ya shiga gidan da yake na tsabtatattu ne tsantsa to ya shiga gidan da har abada kuma babu fitowa ba za ta kare ba wanda ya shiga gidan waɗanda suke kazantattu ne tsantsa su ma wannan gidansu har abada ba zai gushe ba ba zai kare ba wa darun liman ma'ahu khufsun wasif sai kuma gida na uku shine gidan wanda yana tattare da kazanta kuma yana tattare da tsafta wato ya hada sifofin guda biyu gashi yana da kyakkyawar aqida musulmi ne ya da Allah ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da alqur'ani ya yarda da ranar lahira aƙidarsa zanzan ta cika amma ta fuskar ayyuka akwai sakaci wajen aikata wajibi akwai sakaci wajen aikata haramu akwai wani abu watakila nau'i na zalunci tare da shi mu'amalarsa da waɗanda yake zamantakewa da su ba ta da kyau baya cin halal baya cin haram baya cin halal sai haram ko yana hada halal da haram ya ci to kaga wannan ta fuskar imaninsa da aslul iman da yake cikin zuciyarsa yana ɗauke da wani abin da yake mai tsafta shine imani shine aqida mai kyau amma kuma ta fuskar ayyukansa yana ɗauke da ƙazanta shi ma wannan gidansa daban wutarsa da za a sa shi a ciki ba wuta ce mai ɗorewa har abada ba wuta ce ta a ƙone wannan dattin da yake jikinsa da ƙazantar da yake tattare da shi tana tsamo shi a kai shi ainihin a kai shi aljanna saboda haka waɗanda suka shiga aljanna wannan babu maganar cewa akwai wata ranar da za a ce su fito a ce a farashin da suka biya ya kare ko daman an ba su ne na wucin gadi saboda haka yanzu su fito sai sun sake yin wani abu kuma da man sannan a sake mayar da su a sun shiga cikin takalidi na fiya abada saboda haka zama za su yi a ciki ba ranar fitowa to hakanan su ma kafirai in suka shiga aljanna su ma sun shiga kenan har abada saboda haka babu ranar fitowa wanda duk ya shiga yana mai kafircewa Allah yana mai shirka da Allah la ya mutu fiya wa la yahya haka zai ta zama a cikinta wanda yake kuma mumini ne shi kuma za a sa shi wutar da za ta ci ta cinye kazantar cikinsa a wata ruwaya ta ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin bukhari cewa za su ma mutu sannan Allah ta'ala ya sake fitar da su a raya su a sa su aljanna saboda ka la ya mutu fi wala yahya wani ana maganar ana kafirai ne amma ba ba ba ba mumini ba ba wanda yake musulmi ba shi wanda yake musulmi in an sa shi a wuta aka kone shi gaba zai kone gaba sannan sai Allah ta'ala ya tsamar da shi daga baya kuma sai a sake zulmiya shi a cikin tafkin rayuwa sai a fito da shi kuma wata sabuwar halitta a take masa kira kirar ɗan aljanna sannan sai a kai shi aljanna to sauraka wannan wutar da aka ƙona waɗanda suke yan abin da mumine ne masu saɓan Allah ita wannan wutar ta gama aikinta sauraka wannan za ta ƙare wannan ba har abada ba ce to wannan magana ita ce magana da suke kat dangane da ra'ayin ibn qayyim domin akwai inda aka jingina masa maganar cewa ya ce da wuta za ta ƙari ya ƙolu bi fana'in nar cewa duka wuta ma gaba ɗaya Allah zai ƙarar da ita ba tare da an ce ya bambance ba tsakanin wutar da ake sa kafirai da kuma wutar da ake sa usatul muwahidi masu tauhidi amma masu saban Allah da haka sai ake jingina masa alƙaulu bi fana'in nar to wannan magana tashi anan ta share duka wata magana da za a jingina masa domin anan karara ya kasa gida wutar gida uku ne saboda ka, fana'un nar in an ji yayi magana fana'un nar yana maganar naru usatil muwahhidin wutar da za a sanya masu tauhidi masu saban Allah ba wai yana nufin wuta alal itlaq ba ya za a yace za ba za bayan bayan a cikin a cikin ayoyi da yawa Allah ta'ala ya sifanta waɗanda suka shiga wutar nan za su dawo makalli na fiha abadan bayan kalmar khulud kuma aka ƙara ƙarfafa ta da kalmar abadan ya kuma zai ce wannan wutar za ta ƙare ba ta zama har abadan ba kenan saboda haka wannan maganar ita ce za ta wato saisaita duk wata maganar da aka jingina masa na ta alƙawlu bi fala'in nar cewa wuta za ta ƙare to shine mala yake cewa wa hiya darul lati tafna wannan wa darul liman ma'ahu sai kuma gidan da wanda yake tattare da kazanta yake tattare kuma da tsafta yana nufin kazanta ta fuskar ayyuka tsafta kuma ta fuskar aqida aqidar sa mai kyau ce yana da tauhidi a zuciyarsa wa hiya darul lati tafna shi to wannan gidan wutar ita ce wacce ke karewa wa hiya darul usat ita ce gidan da ake sanya masu saban Allah ba kafirai ba fa innahu la yabqa da jahannama min usatil al-muwahhidin ahad domin babu wani wanda yake mai sabo cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama mai kadaita Allah da zai ci gaba da zama a cikin wutar jahannama fa innahum idza uzibu bi qadri a'malihim atanu bi qadri jazaihim ukhriju min an-nar fa udkhilu al-jannah saboda su al'usat masu saɓan Allah idan aka azabta su gwargwadon laifuffukansu gwargwadon ayyukan da suka yi na laifuffuka to za a fito da su daga wuta a shigar da su aljanna wala yabqa illa daru tayyib al-mahab wa daru khabith al-mahab saboda haka babu abin da zai saura sai gidan mutumin da yake mai tsaf mutanen da suke masu tsafta tsantsa ko kuma waɗanda suke kazantattu tsantsa waɗannan su za su yi saura kawai su za su wanzu wannan kuma ita ce aqida ta mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa usatul muwahhidin la yuqalladuna fi an-nar mun yadda mun amince mun yi imani cewa waɗanda suka saba wa Allah amma suna da tauhidi ko an sa su wuta ba su dawwama ba Allah ta'ala daga ƙarshe zai fitar da su bi shafa'ati shafi'i da bi shafa'ati huwa rabbil alamin ko dai masu ceto su cece su ko kuma shi ubangiji kansa ya cece su da rahmata saboda ka babu wani wanda yake yabqa fi nari wa fi qalbihi mithqalu dharratin min iman ce akwai kwatankwacin ƙwayar komayya na imani a zuciyarsa to ba zai zama wani auta ba wani ita ce aƙidar ahlus sunna zaɓar aƙidar khawarij waɗanda suke ganin cewa dukkan wani wanda ya saba wa Allah har ya mutu bai tuba ba ya daina to wanda in ya shiga na farko tun anan duniya ya zama kafiri sannan kuma in ya mutu ya tafi Allah zai tashi wuta tare da kafirai ko ba zai taɓa fita ba har abada da aƙidar mu'tazila wa ita ma irin wannan ce ba su kafirta shi a duniya ba amma sun ce huwa bi manzilatin bainal manzilatai shi ba kafiri ba shi ba mumini ba nan nan tsaka tsakiya amma in ya mutu zai shiga wuta kuma ya dawwama har abada dan suna ganin cewa yaya za a yi suna cewa wannan shine adalci shine abin da suke kira al'adl yana daga cikin aqidinsu ko al-usulul khamsa na al-khawarij akwai al'adl al'adl shine wajabcin a saka ma duk wanda ya aikin kwarai kuma ba wujub ba wanda Allah ya wajabta wa kansa a'a wanda suke ganin wajibi ne aqlan ma'ana tilas ne Allah ta'ala ya shigar da wanda duk ya aikin kwarai aljanna ba wai dan ya tilasta wa kansa ba kamar yadda mu suna sunna muke cewa ya wajabta wa kansa a su suna ganin a hankalce ma wajibi ne a kansa ko bai ce ya wajabta wa kansa ba ya zama wajibi a kansa idan mutum ya yi aikin kirki ya sa shi aljanna sai in bai haka ba to ya zama azzalimi saboda haka tilas ne idan har zai fita daga zalunci to ya kai shi aljanna sannan dukkan wani wanda ya ba daidai ba tilas ne ya sa shi wuta mu a wurin mu'anis suna ba tilas ne ya sa shi wuta ba akwai wasu abubuwan da za su iya zuwa a dalilin su ubangiji ta ala ya fi masa kamar yadda a baya can ibn taymiya ya ishara zuwa ga wasu to amma su a aqidar su wajibi ne wannan tilas ne sai ya kai shi wuta kuma in ya kai shi wuta bai dace ya tsamo shi ba saboda in ya tsawo shi ya kai shi aljanna to ya daidaita shi da waɗanda su kuma suka yi aikin shiga aljanna din to anan ma bai adalci ba ya za a yi waɗancan sun yi aikin aljanna an kai su aljanna wani kawai can ya gama sharholiyarsa a duniya kawai kuma a gaishe tsumul a cikin aljanna suka ci kai ba za ta yi ba da haka in ana in ana san a kaɗai a sifanta Allah da adalci sai an yadda a aqidar mu'tazila fa sai an yadda cewa duk wanda ya shiga wuta babu fita in aka yadda za fita to ba a tabbatar da adalci ba to kaga su a wajen su mu a wajen mu shiga aljanna falala ce a shiga aljanna falala ce ba tilas bane ayyukan musu shigar da mu aljanna saboda idan lissafi za a yi ba za mu iya biyan farashin ni'imomin da Allah ya mana ba bare har a samu ranar da za ta saya mana aljanna da Allah ya yi ka yabe bai ka da ni'imomi in za a rika maka lissafi sallolinka da kake yi na nafila da na da tadawu'i da azuminka na farilla da na tadabin na farilla sallolinka na farilla da na tadawu'i da azuminka na farilla da na tadawu'i da sadaka ka ta wajibi zakka da wacce ke ta tadawu'i da dukkan ayyuka da zaka yi na ayyuka a rika maka lissafi da ni'imomin da kake zuka kullum na Allah ta'ala a ce ana aunawa kana biya to ban sai da za a yi ka biya ni'imomin ba ba za su biyu ba ballantana har a samu saura rara da kuma aka je aljanna ka ce to Allah zan taya aljanna na ce zan biya ba za ta yiwu ba to ashe kaga falala ce kawai falala ce kawai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana wacce ke kankan yace shi ma aikin sa ba zai shigar da shi aljanna to inda har manzo Allah zai ce aikin sa shifa shifa. ba zai kai shi aljanna ba to kuma wane ne wani babu wutar zile ne ko ko ba kawarji zai ce shi ya yi aikin da ya fi na manzo Allah shi zai tafi aljanna da wannan aiki ai babu shi ko ya faɗa ƙarya yake yi saboda haka falalarsa ce za ta kai mu aljanna falalarsa ce ila iyaka kawai komai ya sa masa sababi ce kana so in yi maka falalan nan to yi kaza yi kaza yi kaza sai in yi maka falala shi da jaza'an bi ma kanu ya amalu nan ba'un din ce ba'u sababiyya ce ba ba'ul muqabala ba ba ba'ul iwad ba akwai ba'ul mu'awada ce ishtaraitu hada bi hada wannan bi hada da na sai kaza da kaza wannan musanya ne shi wanda ka ba abin ka ba shi yana jin eh daidai da abin da ya baka ne saboda haka wannan ba'u din da take shiga wannan muqabala ce ana ce mata muqabala a larabci ko ba'ul mu'awada to ba ita ce a cikin faɗar Allah ta'ala jaza'an bima kanu amalin ba bima din nan ba'u sabab ce Allah ta'ala ya sanya aikin ka sababin shigarka aljanna amma ba biyan kudin aljanna kai da aikin ba to anan da aqidar mu'tazila da aqidar ahlus sunna wa yafi girmama Allah fi sabilillah ahlus sunna sun fi girmama Allah sun fi bashi sifa ta daukaka to sannan shiga wuta kuma wannan adil ne in ya shefa mutum cikin wuta adalci sai ya sa shi wuta <coughs> bai zalunce shi ba ubangiji ta ala baya zaluntar kowa inna Allah la yazlimu an-nasa mithqala dharra baya zaluntar kowa kuma rabbuka bi zallamin lil 'abid kuma rabbuka yuridu zulman lil 'ibad saboda ubangiji ala baya zaluntar kowa abinda duk mutum ya gani na sakamako mala daɗi shi ya jawo kansa man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha abinda ubangiji ta alaiki wa mutane mu'amala sai dai akwai wani abu baya ga falala kuma ubangiji alaiki yana iya yin ihsani ga bawansa ya ce ya yafe masa to a ka'ida ta hankali ma akan yabi mutum idan ya yi maka alkawari zai yi maka wani abu na kyautatawa ya cika akan yabe shi da wannan idan ya yi maka mugun alkawari zai yi maka wani abu na uquba ya fata akan yabi mutum da wannan a ce da ya ce zai yi kaza zai yi kaza amma ya janye ba a cewa ya saba alkawari mutumin da ya ce wani in bai biya ni bashi na ba sai na daure shi sai kuma kawai ya kwanta ya ga kai al'amarin fa yanzu al'amura sun yi tsanani fa ba fa kamar da bane fa yanzu abubuwa sun canza na janye wannan kudirin nawa to nan godiya za a yi ta masa ba wanda zai ce kai mutumin nan mutumin nan kaji yayi alkawari ya saba <laughs> ba wanda zai faɗa haka ya bar shi za a yi da wannan saboda haka kaga ko a hankali wanda ya alkawari da kyakkyawan abu ya cika ana yabansa wanda ya alkawari da mummunan abu ya bari ana yabansa fa inni idza aw'adtuhu aw wa'adtuhu la mukhlifu la munjizu maw'idi wa la mukhlifu mi'adi wa munjizu maw'idi la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi Wannan wani mawaƙi ne yake kwalzanta kansa ya ce ni idan nayi yi mummunan alkawari ko na yi mai daɗi to nakan saba ma wanda ya mara daɗin na kan saba wancan kuma in cika yaban kansa yake da wannan kuma ba a taɓa cewa bai yi kansa ba saboda haka Allah ta'ala ya fasa ta wanda ya cancanci wuta ya yi masa ihsani ya fasa kai shi abin nan wannan ɗaukaka ce ga Allah ta'ala karamci ne na Allah ta'ala abin yabo ne sifa ce ta yabo ba sifa ce ta kushe ba saɓani yadda mu'tazila suke ganin abu saboda haka su a gurin mu'tazila gida biyu ne kawai kuma kowanne aka shiga an shiga kenan haka nan a gurin khawarij su ma gida biyu ne kawai duk wanda aka shiga an shiga kenan an shiga aljanna an shiga kenan an shiga wuta an shiga kenan to shine ibnu qayyim nan yake cewa a'a mu ahli sunna uku ne akwai wanda in an shiga an shiga aljanna akwai wanda shi ba in an shiga an shiga ita ce wutar kafirai akwai kowace in an shiga أنا أفتح يتتشي وتر أسات الموحدين سنة مالي يتشي وقوله في الحديث كرنتا <laughs> مالي يتشي وقوله في الحديث وآمركم بالصلاة فإذا سليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينسب وجهه لوجه عبده في صلاة ما لم يلتفت da fadarsa a cikin hadisin cewa amurukum bis salati kuma ina umarta ku da sallah fa idza sallaitum dan haka idan kuka yi sallah kun kuna sallah fala taltafitu kada ku yi waiwaye fa inna allaha yansibu wajhahu li wajhi abdihi domin Allah na kafa fuskar sa ga fuskar bawansa fi salatihi cikin sallarsa malam lam yaltafit matukar bai yi waiwaye ba mala yace al-iltifatul manhiyu anhu fi salati qismani waiwayen da aka hana a sallah iri biyu ne ahaduhuma iltifatul kalbi an Allah azza wa jalla ila ghairi ta'ala na farkon su waiwayen zuciya ga barin Allah ta'ala zuwa ga wani Allah ta'ala wasani na biyu iltifatul basar waiwaye na gani na ido wakilahuma manhiyun anhu dukkaninsu an hana an hana aikata su wato nabi yahya alayhi salam cikin umarnin da Allah ya ce umarci banu isra'ila da shi cewa amurukum bis salati kuma na umarce ku da sallah wannan ta nuna al'ummar da ta gabata ita ma an umarce su da sallah illa iyaka kowa da irin yadda aka sifanta yadda yake sallarsa amma ba wai kawai wannan al'umma ce kawai aka umarta da sallah ba kamar Allah ta'ala yake faɗa da gaba da annabi ibrahim rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a sai Allah ka sanya ni mai tsayar da sallah ni da zurriyata kaga annabi ibrahim alayhi salam annabi shu'aib asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha kaga ce sallar da kake yi ita ce take hana ka take sa ka ka hana mu bauta abinda muke kaga ya nuna yana sallah ka faɗa masa haka annabi isa annabi musa alaihi salam cewa aqimis salata li zikri ki ka tsayar da sallah dan tunawa da ni eh, kaga kaga ya umarce shi da ya tsaye da sallah kaga yaro annabi musa yana sallah annabi isa wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa Allah ya mun wasiya da sallah da zakka matukar ina da rai to haka za mu ta ganin annabawa sun tsaye da sallah ke nuna cewa sallah ba kawai shari'a ce ta wani al'umma illa iyaka kuma kowa da yadda aka umarce shi yayi tashi prayer din ko eh kowa da tashi to mu mu ta mu ita kowa cika da kamala to yake cewa amurkum bis salati fa idza sallaitum fala taltafitu don haka in kuna sallah ka ku rika waiwaye in kuna sallah ku daina waiwaye fa inna allaha yansibu wajhahu li wajhi abdihi fi salati ma lam yaltafit Allah na kafa fuskarsa wato yana fuskantar bawansa a sallarsa matukar bawan bai yi waiwaye ba sun nuna kenan da zarar ya yi waiwaye to sai ubangiji ta Allah ya watsar da shi kuma to kaga babu riba kenan to shine mala yace al-iltifatul manhiyu anhu fi salati qismani waiwaye iri biyu ne a sallah waiwaye iri biyu ne a sallah akwai al-iltifatul al-ma'nawi waiwayen da yake ba da ba da gaban jiki ake yin sa ba ba da gangan jiki ake yin sa ba ana yin shine da zuciya shine iltifatul qalb zuciya ta waiwaya ta rabu da tunanin ubangiji da halarto abin da ke ciki na sallah da halarto da arkan din da bawa yake ciki na sallah tsayuwa da karatunsa da addu'arsa da yake yi a sallah ya zama na kawai bakinsa ne yake motsi amma zuciyar tana cin tana yana alwasawis wal afkar to wannan shi kansa waiwaye ne wannan waiwayen dabtinsa yana da wahala wato bawa ya tsare zuciyarsa ta ƙi waiwayawa nan da can sai dai kawai kowa yana yi iya bakin ƙoƙarinsa yaga ya tattaro zuciyar guri guda ya yi iya bakin ƙoƙarinsa yana fuzga shi ɗaya yana fuzga haka suke ƙoƙarin haka kowa yake wani gaba ɗaya zai sakawa shaidan ɗin kaga sallah ake yi amma gaba ɗaya tunaninsa baya kan sallar saboda haka liman ma zai yi rafkanuwa bai san an yi ba sai dai ji ana subhanallah shi ba bai san meye dalili ba eh? saboda hankalinsa baya kan liman din baya kan liman din to wannan bawaye bai iya bakin kokarinsa iya bakin kokarinsa ya ga ya tattaro zuciyarsa kada ya bari shaidan ya fizge zuciyar gaba daya shi yasa zamu ga hadisin da zai kawo mana nan gaba to wannan nau'i na farko kenan astani iltifatul basar shi da al'altifatul hissi wanda shi da gabar jiki zai za a yi shi wato idan mutum ya rika wanke tashi nan da can ko yana juya kansa nan da can haka to wannan makaruhi ne aslan a sallah idan ya gaba gangar jikin gaba ɗaya ta bar alƙibla to wannan zai bata sallah idan gangar jikinsa yana tsaye kyam amma kansa yana yin haka yana haka to sallarsa tana nan amma yana wato sassaƙe ladan sallarsa yana zubarwa yana zubar da ladan sallarsa ne da aikata haka sallarsa ba ta kai ga ɓacewa ba amma da gaba ɗaya zai juya ya bar alƙibla ba kuma wani sabab ba wata haja to wannan sallarsa ta ɓace saboda fuskantar alƙibla a sallah rukuni ne min arkanin sallah idan aka bashi ba tare da wani uzuri na shari'a ba to sallah ta ɓaci an gane bambanci to shi kansa iltifat alhissi shi da ido ko da gani mutum ya rika satar ganin gabas da yamma ko bince abin nan kudu da arewa ko dama da hagu akwai inda zai iya zama ya halatta idan ya zama akwai haja akwai bukata idan akwai bukatar da za ta sa mutum yana sallah amma yana hangen damansa da hagunsa idan akwai wannan bukatar to wani ya halatta kamar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a yaki ne kamar yadda abu dawud ne rawaito hadisin sunan abi dawud hadisin sahal ibn al-hanzaliya annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah ya aika wani ɗan leken asiri ya aika wani ya harusu binallai a cikin wasu duwatsu ya rika gadi kada a fito musu ta nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama yana sallah kuma yana waiwayen wannan gurin duwatsun shi yasa Abu Dawud ya kashi a ƙarshen da ya da ya kawo babin an nazaru fi sai kuma ya kawo babin ar-rukhsatu min fi zalika cewa idan akwai bukata babu shakka wanda yake cikin halin yaƙi to akwai bukatar ya zama da ya shiga taitayinsa Allah ce ku zo yana daga cikin al'akhdu bil ya zama da in ko sallah yake zama da yana kallon dama da hagunsa wannan babu komai mace ta aje yaron ta tana sallah gudun kada yaron ne je shiga wani kuku ya fada wani guri sai take hangensa dama da hagu wannan ba a cewa ta yi makaruhi ko ita ma haja ce haja ce ta ta yi haka eh? shi ma idan ya kasance akwai barayi kusa da shi eh ya zama akwai barayi kusa da shi kaga wannan shi ma ba za a ce ka haƙura a sace kayan gaba <laughs> eh amma in ya kulle kantinsa ya tafi masallaci kaga ai kuma ba maganar ya yi ta waiwaye waiwaye amma in kasa ya ba masallaci yana sallah to yanzu yadda dai duniyar nan ta ɓaci kaga in aka kula cewa na tsaye ke baya baya abin nan kaga wannan yan jagale da ke gurin za su rika amfani da wannan damar suna masa ɗauki ɗaya ɗaya to idan akwai haja wannan baya zama makaruhi to shi ne mala yake cewa wakilahuma manhiyun anhu dukkanin waɗannan nau'ukan waiwaye guda biyu na zuciya da na gaba na fuska na idanu an hana wala yazalu Allahu muqbilan ala abdihi ma dama al-abdu muqbilan ala salatihi Allah ba zai gushe ba mai fuskantar bawansa matukar bawa yana mai fuskanto sallarsa yana fuskanto sallarsa da zuciyarsa da gaɓoɓinsa فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه أما ذار يا جويا يا ويويا دا إد زوج يسع ko da ganinsa sai ubangiji ta'ala ya kauce masa shi ba ya rabu da shi wa qasu ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an iltifati ar-rajul an tambayi annabi sallallahu alaihi game da hukuncin mutum yayi waiwaye a sallarsa faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa ikhtilasun yakhtalisu shaytanu min salati al-abd wannan sata ce da shaytan yake sata daga cikin sallar bawa wato wani abu ne da shaytan yake yake sanewa sata ta hanyar sane ko ta hanyar nahab ya wabce daga cikin sallar bawa wani hadisi ne sahihi yana cikin sayul bukari da da tirmidhi da nasa'i da musnad imam ahmad da littafai da dama wa fi atharin akhar a cikin wani ruwayatar wayar ya qulu Allah ta'ala Allah yana cewa ila khairin minni ila khairin minni wato yayin da yake waiwayawa shi kana waiwayin wanda yafi ni alkhairi ne kana waiwayin wanda yafi ni alkhairi ne to wannan an ruwaito shi marfu wato zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hadisin Jabir ibn Abdullah yana cikin musnadul bazar wanda ruwaya ce mai rauni kwarai da gaske sannan akwai ruwayar abu huraira wanda ita ma ruwaya ce mai rauni kwarai da gaske ita ma tana cikin musnadul bazar ruwaya ce ita ma mai rauni kwarai da gaske mai dan dama dama ita ce ruwayar asa mursala asa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mai dan dama dama tana cikin musannaf na ibnu abi shayba da musannaf na razzaq wanda ita kuma riwaya ce mursala saboda haka duka dai riwayoyin ba wacce ta inganta babu wacce ta inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama <coughs> saboda haka bai halatta bawa yana sallah ya rika waiwaye ba ko da zuciyarsa ko da wato ko da gabarsa wato da idansa yin haka yana rage masa daraja da mutuncin sallarsa saboda akwai su'ul adabi ma Allah ta'ala a ciki akwai rashin ladabi tare da Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya fuskanto ka kai kuma kana kana kawar da kanka kaga babu ladabi yayin da kake sallah ubangiji ne yake fuskantar ka kana masa magana ne a lokacin da kake kake cikin sallah shi ba yana magana da kai to idan ya zamana yana fuskantar ka kai kuma kana kakkawar da kanka ko gaba ɗaya zuciyarka ba ta tare da wanda yake fuskanto ka kaga ba girmamawa a Shi ne malam sai ba da misali Ya ce wa masalu man yaltafitu fi salatihi bi basarihi au bi qalbihi ce misalin wanda yake sallah yana waiwaye ko da zuciyarsa ko da ganinsa Ya yace masalu rajulin qadista da'ahu sultan yace misalin sa misalin mutumin mutumin da mai milki ne ya kirawo shi wani mai iko ya kirawo shi <coughs> fa auqafahu bayna yadayhi ya tsayar da shi gabansa wa aka yunadihi wa yuqatibuhu ya rika kiransa yana masa magana wa huwa fi khilal zalika yaltafitu ala sultan yamina wa shimala shi kuma a tsakanin lokacin da ake mai mulkin ke masa magana shi kuma yana ta waiwaye waiwaye da mai waiwaye hagu gaba ɗaya ya ƙi bada hankalinsa ga mai babban mutumin da yake magana da shi wa kadin sarafa qalbu an sultan kaba dai ma tunaninsa da hankalinsa da zuciyarsa ta bar shi ta bar shi shi wannan babban mutum shi wannan mai mulki baya ma kwata kwata baya ma fahimtar me yake gaya masa ya bar shi kawai yana ta magana yana magana shi ya kalli dama ya kalla gun zuciyarsa baya tare da shi fala ya famu ma yuqatibuhu bihi bai san baya fahimtar ma abin da yake gaya masa li'anna qalbahu laysa hadiran ma'ahu domin zuciyarsa ba ta tare da shi zuciyarsa tana tana tare da wani abu daban to sai mala yace fa ma zannu hadha ar-rajul an yaf'ala bihi sultan wannan da yake wannan gaban wani mai iko me yake tsammanin mai ikon nan in ya fahimce shi ya masa yana ga zai kai labari ko kai ne ka kirawo dan kake magana da shi amma kana magana da shi kawai yana yana kallinan ya kallinan hankalinsa ba tare da kai kai kadai bari kana ta jawabi eh ko kawai yana chatin da wayarsa eh to me kake tsammanin za ka yi mata in ka gane haka malaiti afalaita a ƙallul maratib fi haƙihi an yansarifa min bayni yadayhi mamqutan mub'adan wa qad saqata min aynayhi wato ashe ba mafi kankantar matakan da zai dauka a kansa ba mutumin nan ya tafi mai mulkin nan na fushi da shi kuma daga lokacin ya nisanta shi da shi kenan kuma ya mutuncinsa ya zube a idansa shi ne akalla abin da zai masa to na fahimci kai ba mai mutunci ba ne baka san girman manya ba saboda ka tafi ka bani guri shi kenan daga lokacin ba zai kara mutunci a gurinsa ba kuma ba zai kara jawo shi kusa ba har ya tsaya yana tattauna da shi wani shine mafi karancin abin da zai masa in ba a samu fusatacce ba da zai sa a masa duka ko ya sa a rufe shi ko in ya ba shi wani abin sai yana amfani da shi ya ci a kwaci wani shi in bai masa wannan mafi karanci ya ce to shi kenan ka tafi ka bani guri ba ni ba kai kuma mutuncin ka da nake gani har na jawo ka nake ma muke tattauna da kai na daina gani shine mafi karancin abin da zai masa to haka haka haka mai sallah fa yayin da yake gaba ga ubangijinsa ubangijinsa yana fuskantar sa shi kuma gaba ɗaya ya kwaiwaya nan ya kwaiwaya nan kuma sannan zuciyar ta shi gaba ɗaya ya dauke ta ya kai ta wani akwai girma a cikin nan babu su adabi ma Allah akwai muna lalabi ga Allah ta'ala to shine mala yace fa hadha musalli la yastawi wal hadir al qalb ala Allah ta'ala fi salatihi yace to wannan mai sallar ba zai taba zama daidai ba ba za su taba yin daidai ba da wanda yake halarto da zuciyarsa yake fuskantar Allah ta'ala a cikin sallarsa allazi qad ash'ara qalbahu 'azamata man huwa waqifun bayna ya sanar da zuciyarsa girman wato ya karantar da zuciyarsa ya sanar da ita cewa wannan da nake gabansa ba karami ba ne a gurina babba ne shi ne Allah famtala a kalbuhu min haibati zuciyarsa ta cika da haibar ubangiji wa zallat unuquhu lahu wuyansa ta kaskanta ga Allah ta'ala wastahya min rabbihi an yuqbila ala ghairi ya ji kunyar ubangiji a ce ya fuskanci wani ba shi da haka zuciyarsa ta cika da ganin haibar Allah kuma ya fuskanci Allah ta'ala واستهيا من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه يجي ya fuskanci wani Allah, ونن الله كوكما يجويا يا ويويا يا برء بين جنسا وبين ثلاثيهما kama kala hassan to sallar wancan da yake ta waiwaye waiwaye kuma zuciyarsa ba ta tare da Allah ta'ala ba ta tare da sallarsa da sallar wannan da shi kuma yake halarto da zuciyarsa gaba ga Allah ta'ala yake jin girman Allah ta'ala a zuciyarsa yayin da yake sallah tazarar da ke tsakanin sallar su su biyu din nan kama kala hassan ibn atiya kamar yadda babban tabi'i din nan hassan ibn atiya tabi'i ne daga cikin tabi'an sham yake cewa innar rajulaini la yakuna fi salati alwahidati shi za iya samun mutane biyu su shiga sallah daya wato suna sallah a masallaci daya a bayan neman ɗaya lokaci daya ta da sallar magariba ko sallar isha'i dukkan su ga su a sahun farko daga su sai liman suna bin shi amma kuma tazarar da take tsakaninsu wa inna ma bainahuma min al-fadl kama bain as-sama'i wal ard amma tazarar ladan da ke tsakanin ta wannan da ta wannan kamar tazarar da take tsakanin sama da ƙasa in ka duba surar sallar iri ɗaya ce a zahiri amma me ya bambanta su daga can zuciya wannan zuciyarsa cike take da haiba da halarto sallar wancan kuma zuciyarsa cike take da wasu wasi da tunani da shagala to wannan abin da yake cikin zuciyar shi ya raba su ba ayyar ba ba ruku ba ba jadar ba tunda yadda wannan ya tsaya haka wanda ya tsaya tunda ai ba liman ɗaya suke ba maganar wanda ya tsawaita karatu wanda ya gajarta a cikin motar liman suke sai inda ya tsaya da su sannan aka tashi ruku'u tare za su sannan ba wanda ya sai dago sai liman ya dago duk tare za su dago to kaza a zahiri duk abu iri ɗaya suke yi ba wanda zai ce yayi wa ɗaya tazara to amma kuma ga shi tazarar sallar tasu ko ta ɗaya ma ta zama ma gaba ɗaya ba a karɓa ba ma saboda yayi abin da sallar shi ta ɓaci ashe kaga tasirin zuciya ga aikin sallah ba ƙarami bane tasirin nutsuwar zuciya a cikin aikin sallah babban abu ne ake son mutum ya shiga sallah da da da zuciya wa take cike da nutsuwa shi yasa kaga shari'a duk ta hana wasu abubuwa da su shagaltar da kai yayin da za ka yi sallah kar ka yi sallah kana jin yunwa ga kuma abinci an kawo aka ce fara ka ci abinci saboda saboda sallah ka ta samu kamala kar ka yi sallah kana tsari ko baya haya ta ya matse ka saboda haka za ka kawai ka yi birin birin birin ka je ka gama ba nutsuwa za ka yi ta kakka yi sallah a gabanka da wani abu da yake daukan hankali hotuna ko ka sallah wurin da ake hayaniya da saututtuka da za su rika jan hankalinka duk wanda zai yi tasiri ga zuciyarka sallah ka sai ta motsewa saboda haka sai gashi ka ga yi sallah amma kuma ba ta taka kara ba ta zama wata sallar a zo a gani ba ake so a samu a kayi sallah abu shi yasa aka hana wato shari'a ta karhanta kawata masallaci a yi ado rankacin a cikin masallaci ba daidai ba ne a shari'a ko da ka gani a madina ko a maka ba a ce a haka ba eh shashidul masajid yanzu kaga shi yasa mutanen mu na kauye in suka je ba sa iya sallah mai da ban canya <laughs> ya zan wato ya lafiyar ba hukaci bare yayi hauka yaya lafiyar da yake cewa eh kura bare ta yi hauka da ban canya ake sallar ga ta nan dai sai kuma aka je wannan gurin shi yasa duk wanda ya je zai ga yadda mutanen mu wallahi abin ba kyan gani waiwaye dai ba magana kaga mutum yana sallah yana kallon fitila a sama yana sallah duk wani balarabe in ya wuce sai ya juya wace wanda daga cikin malaman mu yake cewa shi yana tsammanin ko yan afirka saboda ana goya su ne yasa suke waiwai a sallah wai saboda iyayen mu sun goya mu kan mu haka yake <laughs> yace to yana tsammanin ko shi ya samu waiwai a sallah dai ya shi ya ce shi bai gama so ya sallah ba irin yan afirka kuma kasan mu muka mu muke goyo sai yake kada abun wai ko goyon da iyayenmu suke yi mana ne kanmu ya saba juya ba ya tsayawa haka to ba haka bane ba ba da alaka da goyo ba da alaka da goyo yaushe rabanka da goyo ai ake a ce ka banza to kaga wannan zai nuna maka hikimar da ta sa shari'a ta ce to kada a kawata masallaci saboda in kuna ganin wasu abubuwa ne wanda an saba ganin su yanzu wani wannan fanka sai ta hana shi nutsuwa a sallah wannan fanka sai eh, saboda shi bai taba ganin ta ba eh to amma yanzu ta zama lalura yanzu da ba kokin da duk da ana waje sai a bar mai jan baki a ce zafi ciki zafi to shine malam yace وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساهن غافل شهك يا فاروني تزلت تا فاروني سبود ɗayansu ya fuskanci Allah da zuciyarsa ɗaya kuma ya rabkana ya gafala saboda zuciyarsa ba ta halarci فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب lam yakun iqbalan wala taqriban famar zannu bil khaliqi azza wa da a ce bawa zai fuskanci bawa zai fahimci zai fuskanci wani mahaluki mahaluki irinsa amma tsakaninsa da shi akwai shamaki to wanda ba a cewa ya fuskance shi ko a ce wancan bawan ya ko a ce wannan mahalukin ya kusanto da shi wato da a ce ka samu fuskantar wani babban mutum amma fa shi yana cikin ɗakin kai kana waje katanga tare da ku amma kuma da za a fasa katangar kai ne a bayansa za ka je kana alfahari da wannan wannan bai zama kusanci ba saboda wani shamaki ya raba ku inda zai zama kusanci a ce kana ganin shi yana ganin ka ka yi masa magana ya je maka magana ka ce amma in ya zama da wani katanga ta raba ku to dai da ka matso bai ka zama mai fuskantarsa ba shi ma bai zama mai fuskantar ka ba da ka zama makusanci gare shi ba shi ma bai zama makusanci gare ka ba sai wannan shamaki ya kau daga tsakaninku to idan wannan tsakaninka ne da mahaloki fa ma zannuka bil khaliqi azza wa jalla me ka da wanda yake mahaliccinka to shine malam zai fasa wannan maganar wane ne hijabin da yake shiga tsakaninmu da Allah shine wannan waswasi da tunani da waye da waye da yake cika zuciya to shamaki yake zama tsakaninmu da ubangiji saboda haka ko da muna jin mun fuskanci Allah to ba mu fuskance shi ba saboda wannan tunanin da wasu wasun ya yi yawa ya yi kauri har ya yi filifi tsakaninmu ya shiga tsakaninmu da ubangiji saboda haka wannan kusancin da ake samu tsakanin masallaci da wanda yake da ubangijinsa ba za mu same shi ba shi yasa maganar sallah da ake ta maganar girmanta da girman sha'aninta da amfaninta ga bawa sai fa ta zamana ta samu irin wannan sinadaran to a lokacin ne shi kansa mai ita mai yin ta zai rika jin amfaninta a tare da shi a rayuwarsa amma idan irin wannan sinadaran da ake ambata babu su a cikin sallah to sallah sai zama fankoci ibn al-qayyim a cikin maganganunsa nan gaba zai kawo mana abubuwa da za su ƙara fayyace mana wannan ma'ana dan mu fahimci yadda sallar da ake buƙatar mu yi yadda take kuma mu mu kwatanta da yadda mu muke sallah a yanzu hakan muke ji ko ba hakan muke ji ba Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh